Kalangu, Haka take kuna tare da studio Kalangu a hali yanzu inda za mu muku da labarin namu mai karantawa mama ada da farko ga muhimman kanun nasu. A yau ƙasashen duniya ke bikin ranar ƙasa da ƙasa ta yaƙi da hukuncin kisa. sai kuma a da ƙwarin maraɗi za mai da hankali kan matsalar cututtukan da ke shafar kwakwalwa. A cikin rahotonmu na musamman za mu je a agadas inda matasan suke yawo da wuƙa domin kare kansu. To madala yanzu ga labarin naku daki-daki kamar sauran kasashen duniya Nijar ta yi bikin ranar malamin makaranta ta ƙasa da ƙasa karo na 23 a wannan rana bisa taken malamin cikin walwala ba shi damar koyarwa ba tare da tsangwama ba. Hukumomin sun shirya wani bikin albarkacin wannan rana a ƙarƙashin jagorancin matar shugaban ƙasa Dr. Lalla Malika Isufu. Tarmanin Fude Ahmed ya halarci wannan biki kuma ga rahoton da ya kawo mana. A cikin kaɗe-kaɗe ne maza da mata malaman ba da karatu suna rawa suna waƙa domin inganta rana ta shekarar bana. Da yawa a cikinsu an ba su tukwici na kwamfuta, motuna da filayen gidaje. Bisa ga jan ƙoƙarin da suka yi wa makarantar boko kamar su manakin ba da ya fito daga kwalo. Kuna gani muna cikin murna, ban ma san yadda za mu iya misalta farin cikin mu ba. Na yi farin cikin samun wannan fili wanda zai bani damar shiga cikin cikin kyakkyawan yanayi daga ni har iyali na. Uwar bikin wannan sabga aji na 23 Dr. Malika Isufu ta jinjina ma malaman ta kuma ɗau alwashin dafa musu. Ba shakka malamin makaranta yana da matukar muhimmanci wanda ta dalilin malamin makaranta ne muke a matsayin da dukkaninmu a nan muke. Kuma muna jinjina wa gwamnati akan kokarin da take yi ba kakkautawa a fannin ilimin boko domin tabbatar da ingantacciyar koya koyarwa. A cikin wannan nishaɗi ne malaman koyarwa na Nijar suka yi kwana da sanya fatan ganin an dibe su da idon rahama ga kyautata musu rayuwa bisa aikin nasu. Malami mai karatu malami mai tabi'u. Samar da ake yi ga malaman makarantar da aka tura cikin rukuni na hudu a lokacin jarabar tantance kwarewar malaman kwantaragi a watan Julin da ya gabata shine burin hukumomin jihar Difa suka sanya gaba dalilin haka a cikin tsarin kididdiga 'yan gudun hijira na jihar da hukumar 'yan gudun hijira ta ICR ta kirkiro. Hukumomin jihar sun mai da fifiko kan takardun waɗannan malaman makaranta. Gwamna ɗanɗano Malam Mamman Lauli na tare da ƙarin haske a cikin rahoton rahoton Adam babu kama tun daga jihar ta Difa. bankin da akwai wani risansiman wanda za a yi na HCR da ke yin shi za a zo a yi risansi yan gudun hajjara na cikin jihar ga don ka muka shi za a yi shi kuma shi an ce za a nemo ma'aikata da su na aiki sai na ceto ga abun gaskiya kamata mu kame shi tun da muna da samari da mata cikin jihar wanda da su ne kawo mushe na lokal da aka yi bincike aka wannan abakcin evaluation gaskiya an gane ke ba za su iya kuma yara karatu da ke kamata ba mai amma bai a ce ba su yi aiki don da haka nan na tuna da su ce to ya kamata a ce za a a samu wasu abun za su yi tun da dai ko karatun ya wuya mun ce duka yan difa mai su suna da priority kan kan wa'ansu saboda shi ya zaman duniya sai a hankali kuma yasa sai za mu zaɓan ɗari da hamsin cikin su za a ba su wanga aiki wani ba su samu cikin ɗari da hamsin ba za mu kira su mutum mu sai magani ne muke yin mutane ku dai a muke mutane su ba mu haɗin gwiwa in dai su ba mu haɗin gwiwa kuma a zauna a magana insha Allah duk wa'annan mutane kaɗan kaɗan cikin jihar Kadifa muna ɗauki alkawalin sai an samu kowa a banza shi amma muna son haɗin gwiwa na mutane shi zaman duniya in dai a zauna a magana a dubi juna sai a gane juna. Albarkacin ranar Turai da duniya kan yaƙi da hukuncin kisa kwamitin Turai da tarayyar Turai na sake jaddada adawarsu kan hukuncin kisa ta kowane hali. hukuncin kisa ya tafiya tare da mutuncin ɗan adam na kasancewa kuma wani abin rashin tausayi da kaskanci haka kuma wato matakin kisa ba ya haifar da sakamakon da ake tsammanin zai haifar har zuwa wannan lokaci kuma yana sabawa dokokin shari'a kwamitin turai da tarayyar turai na nuna jin daɗin su kan matakin kawar da hukuncin kisa a duniya matakin da ke cimma burin nasa ganin cewa a yanzu haka ƙasashe kalilan ne a duniya suke aiwatar da wannan hukunci. A yau ne gamayar ƙasa da ƙasa take bikin ranar duniya ta yaƙi da hukuncin kisa maudu'in shekarar bana shine talauci da shari'a wani mugun gami. Hukuncin kisa a Nijar akwai shi Ga amsar da shugaban kawancen ƙungiyoyin fararen hula da ke adawa da hukuncin kisa Almustapha Musa Ide ya baiwa Muntari Muhammadu ta wayar tarho. rana ne aka hudda don a yi kokowa wannan abin da ake mu hukuncin kisa mu hudda shi cikin dokoki to yau duka duniya ne ke wannan sallah yana cikin doka ba hudda shi ba mu saboda shi ne ma muna nan ga kokowa a hudda shi cikin dokoki paske da muka gani yau an gwada muna wanda duk ana kama ana musu wannan bisan nan talakoki da wanda ba su da kudi tuki wannan abin nan yana nan gaji wannan kuma ka san shi rai Allah ya ba da Allah kuma rai ranar da ya so ya dauki abin shi ba ba dan adam don wani abin da ka zo ka ce ka huda mishi rai wannan ba mu son shi Jihar Maraɗi tare da talafin kuɗi na gidauniyar Fon Komen ta shirya a cikin watan Satumban da ya gabata da wani binciken gano cututtukan da suka shafi taɓin kai. Gundumomi guda uku na jihar da kwaro wannan bincike ya shafa su ne Kwarnaka Gula da kuma birnin da kwaro. binciken a asibitocin CSE uku da kuma ɗakunan shan magani hudu na kowace gunduma ya taimaka wajen gano wannan matsala da ke kamari. Sadu Habu jami'in rashin kula da masu hauka a likitar maraɗi ya ba da ƙarin haske a cikin rahoton Muhammad Mamman. Mun samu cutar farfadiya jamila tara ga maza da kuma bakwai ga mata. Bisa ga wasu makamantan haka, fannin maza mun samu bakwai da talatin wajen mata. Wajen masu hauka buga-buga haka, mun samu hudu ga maza takwas ga mata. Fuskar masu shaye-shayen ƙwayoyi daban-daban wajen maza mun samu talatin Cututtuka ne wanda ake sakaki da su wanda kuma ke bukatar samun tallafawa kuma bin su sau da kawa. Mun ba su magunguna kuma za mu bin su sau da kawa insha Allah. Nan zuwa watan gaba za mu ganin yadda lamarin ya kasance ga wa'annan marasa lahiya. Ƙungiyar ma'aikatan kiwon lafiya ta Siza rashin babban asibitin birnin Yamai na cikin yajin aiki tun ranar jiya. Ƙungiyar dai na Allah wadda da yanayin aiki da magoya bayan nata suke ciki da kuma jinkirin da aka samu wajen biyan albashinsu na watan Satumba. Idrisa Hasila, sakataren sasantawa na reshen su babbar likitan birni ya mai ya baiwa Rukayetu Abdurrahman karin bayani. Mun fara garabi tun jiya da yau, yau na kwana biyu ne muke yi. Eh, matsala babba obital in dan ya zo kamar ya zo wajen mutuwa ba wajen magani ba dan malati in yazo eh, wanda ya kawo shi an ka bashi ordonance sai rankin ga wadda dala 20 take sai a ba mutum ordonance ya ta ya shiga taxi ya kashe jika jika biyu ya dawo sayan abun dala ashirin yan malati akwai wanda ke kwanan garin ga bai san kowa ba dan ko obital ya bashi gado obital kamata shi bashi abinci babu abinci yanzu ki zulma an kunta kun gani wani a kamfani ne zai ga tausan obital ya basu dan bu takwas tun shekaran jiya yanzu yau a yau babu shinkafa eh mu ma'aikata ba mu cikin condition din aiki babu kayan aiki material na operation babu ki wada musu drug babu in dan malati ya zo sai mu ta kallon shi haka na ba mu iya mishi komi a yau salar in September ba biya mu shi ba wallahi abin da ya kawo mana matsala cikin obital tunda mun aji private da ya kamata su kire mu da niyyar mu tattauna sai mu samu su kuma su samu mu ci gaba mu gani mu ba da dan eh, lokaci wata biyu wata uku wata hudu mu gani abun yana yi mai haka ja in ja ba ta gyara mu duka mu A labarinmu na jiya mun bayyana cewa daraktocin kamfanin mayar da Kuminaka a ƙarƙashin kamfanin Ariba sun tattauna tare da ma'aikatansu domin sanar da su kan shirin rage ma'aikata. Jiya kun saurari furucin Sakatar Jar na Santramin Kuminaka Muhammad Laminu. Bari mu saurari kakakin ma'aikatar mayar Salifu yayi da abokin aikin Mugungu Muhammad Antani ya tuntuɓa ta wayar tarho a ɗazunan da safe. A hali yanzu dai muna bisa kan shawara ne, kamar yadda kowane kamfani yake gudanarwa na tattaunawa da ma'aikata da abokanan hulɗa domin canza yawo a kan tafiyar kamfanin. Amma bayan haka babu wani mataki da muka ɗauka takwana. Tsarin da ake son kawowa tsari ne da shugabannin kamfanoni suka amince da shi a yayin zaman taron su, wanda har da wakilan Nijar suka halarta. A cikin tsarin an taɓo batutuwa da dama kamar maganar rage haƙar ma'adinai da kuma rage dukiyar da ake kashewa da ma kayan aiki da kuma gyara tafiyar kamfanonin da suke aiki da su. Ƙungiyar Maina Kade da ke halarta gasar kwallon ƙafa ta duniya ta 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai ta yi wasanta na biyu na rukuni na kuni a yau ɗin nan tare da ƙasar Spain. a 'yan kwallon kasar Nijar sun sha kashi gaban wato kungiyar ta Spain da ci hudu da nema. A ranar Juma'a 13 ga watan Oktoba mai zuwa Mena Kade za ta haɗa karfe tare da ƙasar Brazil. Sauraron shirye-shirye Isidro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isidro Kalangu ina so kuma ina yadawa. To sai kuma mu na musamman, ‘yan zaka matasa a jihar Agadas na yawo da wuka a su, wannan kuma don kare kansu cikin yanayin rashin tsaro da ke kamari. Alhali kuma doka ta hana duk wannan yawo da wukake kuma tana hukunci mai tsanani. Wakilinmu na Agadas Anise Karim ya ba mu ƙarin haske a cikin wannan rahoto kan wannan batu. 'yan shekaru sha biyar zuwa talatin da biyar a gare su daidai ne ya kasance ko da wani lokaci suna ɗauke da yuka a gindinsu ga duk wani kai da kawowa da suke yi a cikin garin Agadez, matasan da muka gamu da su su nuna cewar ba za su iya yawatawa ba ɗauke da yuka ba a gindinsu domin kariyar kai da kai ce Ina yawo da wuƙa ne domin na kare kaina, saboda yanzu a Agades akwai da yawan 'yan fashi da makami da kuma ɓarayi da ma mutanen da suke neman faɗa kowane lokaci. Don haka ina yawo da wuƙata da zarar mutum ya taɓa ni to zan ɓurma masa ita. Akwai matsalar rashin tsaro, kenan ina ganin in akwai wata dama ina iya yawo da makami ma ba ma wuƙa ba. saboda sai ka ga rana tsaka a sallama ma mutum a kwashe duka dukiyarsa. Ina yawo da wuka domin kare kaina, ban taɓa soka ma wani ba. Sai dai idan wani ya taɓa ni, to ba shakka ina iya saka masa ita. A ganin babban sakataren gwamnan yankin jihar Agadez a Tahir Adam al'amarin ya zama abun ɗaukar hankali. Wani al'amari ne da ya ɗauki hankalinmu a yayin da wannan makamai suna iya zama haɗari ga jama'a. Don haka ba za mu bari irin wannan ɗanyen aiki yana gudana ba wanda ya saba ma Don haka za mu yi iya mu na ɗaukar matakan faɗakar da matasa cewa ba su da ikon ɗaukar makamai domin farma wani. Alhali ko kundin shari'a na ƙasar Nijar ya hana kwata-kwata ɗaukar duk wani makami kamar yadda Metr Ali Musa jami'in shari'a na masharantar Agadas ya faɗa. Ɗaukar irin waɗannan makamai kwata-kwata ya saba madoka, kuma wanda ya aikata wani ɗanya aiki da makami ana iya masa hukuncin ɗauri na shekaru biyu zuwa biyar da kuma cin tararsa daga jika ashirin zuwa jika ɗari biyu. Sai dai doka ta ce a wani sashi na musamman akan iya baiwa mutum izinin ɗaukar makami da kuma abu na biyu ɗaukar makami a al'adance. Deuxièmement, c'est le port coutumier. Shimfiɗar doka kaɗai ba za ta hana matasan ɗaukar fuskar makami ba. A faɗar babban sakataren gwamnan jihar Agadas mahukunta sun shiga nazari na ganin matakan da suka dace a ɗauka domin kauda wannan lamari. To da wannan rahoto ne daga jihar Agadez muka zo ƙarshen labarin namu daga nan studio Kalangu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a huta lafiya. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba tasa'in da tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba dari da biyar da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba tasa'in da biyu gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Radio Tambara. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango. A Arlita. Daga da Radio Ikokan. A kan lamba casa'in da da 95.1 gajeren zango. Studio Kalangu.